واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallacin juma'a na tudun wada da ke nan babban birnin kaduna kaduna makarantar shek abubakar mahmud gumi a kuma wannan rana ta yau biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1439 lissafin nasara muna 21 ga watan biyar shekara ta 2018 wata yar'uwa ta rubuto tambaya ta ce ni ne yana da miji amma kuma baya bani abinci abubuwan da allah ya dora masa na ciyar da ni da shayar da ni yake dauki wannan nauyin da kuma na masa magana sai ya ce na matsa mashi sai ya tare ɗakin kishiya ta yi daina kwana a ɗaki na kuma ta ce ta wannan malam ya halatta in yi ƙara in bukaci ya sake ni to farko dai wannan mijin ya yi kuskure daga lokacin da aka ɗaura maka aure da mace daga wannan lokaci ta tare gidanka to da cinta da shanta da suturarta da lura da lafiyarta da ilmantar da ita da kare mutuncinta duka ya tashi daga kan iyayenta ya koma kanka idan ka san ba za ka iya ba babu wanda ya aike ka amma matukar kai da aka daura maka aure da ita to waɗannan nauyi duka ya dawo kanka dole ne ka ba ta wa'annan bukatu a addinin musulunci gwargwaron wadata da Allah madaukin sarki ya baka to nauyin da Allah ya dora maka baka soke ba to ya kake so ta yi dole kai din za ta matsawa babu wani wanda Allah ya dora wa sai kai to wa za ta yi wa magana to ta maka magana kuma daga nan ma sai ka daina kwana kuma a ɗakinta laifi kan me wai mahaukaci ya sha burkutu dama can bai da hankali kuma sai samu burkutu yana ɗaka kaga sai da Allah ya yi maza ku ji tsoron Allah ku lura da nauyin da Allah ya ɗora mu da dama bala'o'i da muke fama da shi a rayuwa ba mu gano ba ne cin amanar iyalai na daga dalilan da ke sa Allah yake haɗa mu da musiku iri-iri mu rasa yadda zamu da su Allah ka ba mu iko riƙe iyalanmu to za ki kai ƙara ki ce ya sake ki ba za ki kai ƙara ki ce ya sake ki ba sai dai kina iya kai ƙara ki ce ya baki haƙƙinki ya baki me haƙƙinki ba kina neman mutuwar aurenki ba ne abinda kike nema haƙƙoƙinki nan da baya baki shari'a ta tilasta shi ya baki wayannan haƙƙoƙin ba sani ba ko an gane amma ba za ki kai ƙara ki ce abinda nake so ya sake ni ba a kuskure ne babba a musulunci mace ta nemi saki musulunci baya so mace da cewa miji sake ni a ya ki nemi haƙoƙinki in shi ne ya ce shi ba zai ba da haƙoƙin ba ita kotu ta san matakin da za ta ɗauka ba tare da ke kin shiga cikin rikicin da bai shafe ki ba an gane wannan Allah ya sa mu dace wannan kuma yace don Allah mala a sani a cikin addu'a yace na auka cikin soyayya na ga wata yarinya kuma na shiga na nutse sosai to kuma ga maganar ta taso kuma ba da halin da zan yi auro ta to farko dai yi karambani ba soyayya ake farawa da ita ba tattalin abin da za a auro wacce za a yi soyayya ake farawa abin da za a fara da shi shine me abin da za a fara da shi shine a nemo abin da za a dauki nauyinta ka fara nemo sadaki da za ka bada da yanayin yadda za ka ɗauki nauyin auren idan ka samu wannan to daga nan sai ka yi mai sai ka tsunduma cikin soyayya amma idan ka yi alkafura kai bala ka fada cikin soyayya sai da ta yi zurfi kuma aka ce fito kuma sai magana ta zama fito na fito aka ga akwai matsala Allah ta'ala ya samu dace wannan kuma ne bawan Allah ya rubuto doguwar takarda da turanci ya ce ga mai fassara kurma yana fassara wa kurame wazi da ake yi ce amma idan ka bi duk kasir-kasir na bidiyo da ake sawa ba za ka ga fasarar kuramen ba ya ce ta ba za a rasa kurman da shi bai zo nan ba balle ga fasarar amma aka ɗauko masa fasarar to shi kuma sai ya zama koda bai zo jan tafsiri ba ya gani zai karu sai na gani wannan kamar yana ba da shawara ne ga masu rikodin muna masa godiya allah ya saka masa da alkhairi

Now. madaukin sarki yace su waɗanda suke bijirewa dokokin Allah a wannan zamani ana musu wa'azi sun kisi aiki da wa'azi suna fito na fito da Allah Allah yace alam yarau shin basu gani bane ba su sani ba ne ba su samu labari ba ne kam a halakna min ƙablihim min da yawa muka halakar kamin su na daga al'ummomi al'umma daban-daban waɗanda muka halakar waɗanda waɗancan al'ummar da muka halakar Allah ce makkannahum fil ardi ma lam numakkin lafu mun zaunar da su a cikin ƙasa mun ba su ƙarfin tattalin arziki mun ba su wadata mun ba su dukiya mun ba su karfin soja mun ba su tsawon rayuwa mun ba su duk abin da al'umma take bukata domin ta rayu irin wanda su waɗannan na yanzu ba mu ba su ba ah, yau na yanzu kan mai suka samu in da rikici yanzu wanda ke bauta Allah a Najeriya me ya samu in da matsala za ka hada da waɗancan waɗanda suka gabata waɗanda duk abin da suke bukata na jin daɗi Allah ya ba su karshe suka yi amfani da wannan damar suka wa Allah madaukakin sarki Allah ce wa arsalna samaa alaihim midraran mun sake sama ta rinka kwararo da ruwa a kansu wannan malamai suka ce ya shi Allah ya ce wa anzalna alaihim alma mun saukan musu da ruwa wato wannan saman ce Allah madaukakin sarki ya kwaranye musu ta rinka zubo musu da ruwa amfanin gona yayi kyau bishiyoyi suka yi kyau ƙoramai suka cika rafuka suka cika tafki-tafki ya cika aka yi noman damuna aka yi noman rani aka yi su aka kama kifaye aka yi kiwo aka yi shagali aka ji daɗi da Allah maɗaukakin sarki su waɗancan waɗanda muka halakar haka muka musu wa na sama alaihim midiraran Allah ya ce wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim sannan muka sanya ƙoramai na ruwa suna gudana a ƙarƙashin su a ƙarƙashin bishiyoyinsu a cikin gonakinsu wato saboda tsabar cigaba, gona ta gama ba da sha'awa ga kuma an yi hanyoyin ruwa yana gudana a ƙarƙashin bishiyoyin a cikin gonar maganar zafi babu shi ni'ima kan ni'ima shi ne waje allar anhara ta jari min tahtihim Allah ya ce amma duk da haka fa ahlaknahum bi dhunubihim Maka halakar da su saboda zunubin da suka yi duk wata al'umma da kaga Allah ya hada ta da bala'i ya halakar da ita zunubi ne ya jawo halakar da ita shi yasa allama ibn al-qayyim al-jawziyya yake faɗa a cikin littafin sa ad-da'u wa dawa babban abin da ke jawo musifa da halakar al'umma shine zulubi zulubin nan shi ya jawo aka halakar da mutanen annabi nuhu aka yi ruwan tufa da aka cika duniya da ruwa shi ya jawo adawa Allah <coughs> ya tura musu wato iska sarsarin atiya shi ya jawo samudawa aka musu tsawa tare da girgizar ƙasa aka yi rugurugu da su a lokaci daya shi ya jawo mutanen annabi lodo aka musu ruwan bama baman duwatsun jahannama daga sama aka rinka sako musu da duwatsu daga wutar jahannama aka halakar da su gaba daya duk mai ya jawo zunubi shine abin da ya jawo ba bala'i kamar zunubi shi yasa duk matsalar da ka shiga a duniya abin da ya kamata ka fara dubawa shine ta ina ka tsokane Allah ɗaya daga cikin magabata yake cewa wallahi ko matarsa ta bata masa rai ko yaron gidansa ya bata masa rai kamin ya zargi matar tukunna sai ya samu ya zauna ya gayo me yayi wa Allah da har Allah ya bari mata ta bata masa rai abinda zai fara tunani kenan saboda shi ya san idan bai tsokano Allah ba Allah ba zai bata ta zame mashi matsala ba idan bai kangare wa Allah ba Allah ba zai bata ta kangare mashi ba in ya bi Allah Allah zai sa ta bi shi to laifin me wa Allah da har Allah ya bari ta kangare masa yaron sa da ya bijire masa ya kangare masa laifin me wa Allah har Allah ya bar yaron ya bijire su magabata abinda suke fara la'akari da shi kenan muni da talauci ya fara samun ka ko ka shiga matsala ba ka fara lissafawa da kanka sai ka fara cewa ai na lura tun da alhaji mudi muka fara sa'in sa da shi ya ce zan gani to na san tun da ganin yake biye da ni kai zunubin ka ne yake biye da kai kana bata kansa lokaci to maka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki Ka ga idan akwai wanda Allah zai bari ya iya cutar da kai Allah zai baka tsaro zai baka kariya duk abin da kake bukata Allah ya sa masa albarka Allah zai sa masa albarka sai sa Allah ya ce fa ahlaknahum bi Allah ya ce wa an sha'ana min ba'dihim qarnan akari bayan su ko muka sake tada wata al'umma ta daban inji Allah madaukin sarki ita waccan al'ummar Allah ya dirka ke ta shi yasa idan kana karanta alqur'ani mai girma zaka ga idan Allah ya bada labari na manya-manyan kafirai da suka saba mashi irin adawa irin samudawa irin mutanen annabi lut irin su fir'auna zil autad irin mutanen annabi saleh idan Allah ya bada labarin su sai Allah ya ce fa kullan akhazna bi dhanbihi fa kullan akhazna bi dhanbihi ya Allah ya da su sannan sannan sannan la ilaha illallah Wa Wa وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يتي فكلا أخذنا بذنبه kowa mun kama shi da zunubi shine, ne in ji Allah madaukin sarki kowa da mai muka kama shi da zunubi shine laifin da ya aikata shine shi ne fa kullum akan zabi zambi Allah ya ce fa minhum man arsalna alaihi hasiba daga cikin su akwai wayanda ruwan duwatsu muka yi musu daga sararin samaniya in ji Allah mutanen annabi lut sai da Allah ya sa waya kirga su kan gaba ɗaya su nawa ne bayan an turo mala'iku sun yi census suka ce ya Allah su kaza ne sai Allah madaukin sarki ya ce to ai musu upside down aka ciccibo ƙasar tasu min juzuriha aka babbako ta aka yi sama da ita malamai suka ce hatara awul afalak sai da suka ga falaki falaki na sararin samaniya wa sami'u tasbihal mala'ika sai da suka ji tasbihin mala'iku an yi saba da su sun makallaba habihim sannan Allah ya ce a musu upside down aka kife su gaba daya kamin a kife su nan an ci cibo ba rami bane a wurin Allah ya ce a kunna wa ramin wuta yadda an juyo da su a cikin wutar za a luma sannan kowa a cikin su Allah ya ce a dauko tsingara wutar jahannama a jefe shi da shi yadda Allah madaukin sarki ya gama da su kenan shine fa minhum man arsalna alaihi hasima Allah ya ce minhum man zan husaiha wasu daga cikin su kuma kamar samudawa Allah ya ce tsawa ce ta kama su mala'ika aka sa ya shigo cikin garin dama annabin ya ce an ba su kwana uku kwana uku nan idan kana da shinkafa ka cinye kamin kwana uku ya kare in ka tara riguna ka sa su duka in ka tara kuɗi ka kashi duk abin da ka mallaka ka gama amfani da shi kwana uku aka baka notice bayan kwana uku ka saurara ka ga abin da zai biyo baya to gari tsit kwana uku kowa na jiran kwana uku su kare game zai faru kwana uku na karewa Allah ya turo mala'ika yace mala'ikan yayi kururuwa wanda saboda karfin kururuwa kowa zuciyarsa za ta kauce daga inda take za ta goce daga wurin da take saboda bala'in karfin kururuwa haka mala'ikan yayi musu tsawa yayi musu wata irin kururuwa kowa sai dai ka ganshi a gurfa dai an gama da shi a wannan lokaci wa minhum man akazar husayha sai Allah ya ce wa minhum man kasabna bihil ardh akwai waɗanda muka shafe ƙasa da su irin ƙaruna yana takama ya tara dukiya Allah ya ce ƙasa ta kama shi da shi da jama'arsa sai da suka ga suna nutsewa suna sinkin a cikin ƙasa suna ihu suna kururuwa ƙasa ta kama su suna nutsewa haka nan suka yi ta nutsewa sai da suka nutse a cikin ƙasa an shafe da su a tarihi an gama da su ba mai ƙara ganin su sai dai kaɗu da su a filin alkiyama shine wa minhum markasafna bihi bihil ardh Allah ya ce wa minhum man agarqana daga cikin su kuma akwai waɗanda a cikin ruwa muka nutsar da su inji Allah madaukin sarki ya Allah ya nutsar da su a cikin ruwa kaman wa kaman mutanen annabi nuhu a me aka nutsar da su a ruwa kaman wa kaman fir'auna da jama'ata a me aka nutsar da fir'auna da sa a cikin ruwa fir'auna ya gama kangara ba irin shegantakar da bai yi ba ya ɗaibo jami'an tsaro zai zo ya samu annabi musa da jama'a sa a musu yankan kajin biki suka zo suka samu wannan kogi ba jirgin ruwa ba da za a tsallaka in ka fada cikin ruwa mutuwa in ka jira fir'auna da jama'a sai suka same ka mutuwa Allah ya ce wa annabi Musa ya daki wannan kogi da sanda ya daka titi ya barke a cikin kogi Allah ya ce ku shiga ku tsallaka ai suna sauri aka shiga aka tsallaka yanzu ga fir'auna da jama'a sun iso bakin kogi ga titi a cikin kogi bani isra'ila cewa annabi musa ya sauri ka buga sanda domin kogin ya sake haɗewa kada su tsallako su same mu allah ya ce annabi musa wa turkil bahara rahawa bar kogin yadda yake karka buga ya sake haɗewa ba shi yadda yake mu buga san tarkon da muka ɗana aure ba shi yadda yake firawuna da jama'a sai zai ɗebo jama'a sa ya tinkaro yana isuwa ya girgiza kai ce na daɗe na ce muku ne allah ne wanda bai dabe ya tabbatar garuwa ya buɗe hanya ba matsala shiga wannan shi ne shigo-shigo ba zurfi sai da fir'auna da jama'a ta duka suka shiga na gaba ba su fara tsallakawa ba na baya sun gama shiga ba kwara ɗaya da saura a waje annabi musa da jama'a ta duka sun gama tsallakawa ba kwara ɗaya da saura a cikin ruwa allah ya ce a noce da shi ruwa haɗe nan take ruwa ya haɗe sai ga allan ƙarya yana hambuɗar ruwa a wannan lokaci daga na aka yi ƙurin ƙus ƙarya allantaka kuma ta ƙare yanzu haka gawarsa tana nan yanzu haka in ka je kai yawon buɗe ido kana iya zuwa gidan tarihi a nuna maka gawarsa amma sharaɗi in ka ganshi ka tsine masa albarka eh, da ka je ka leƙa ka ganshi ka ce to kai ne kace kai ne Allah Allah ya maganin ka to Allah ya tsine ma sai ka wuce ubangijin da ya aikata wannan aikin har yanzu shine Allah don ga mutane na ta yi ta ya kyale su ganin damar sa ne wallahi yana so ya magani abu tsab zai magani shi wallahi Allah yana so kowa da tsiya tsiya sai ya gyaru da tsiya tsiya sai kowa ya gyaru bani isra'ila suka kangare dutse Allah ya ce a dauko wanda ya fi garin nasu girma yanzu Kaduna na a dauko dutsen da ya fi Kaduna girma mala'ika ya dutsen a sama Allah ya ce ku masa biyayya ko a sako dutsen kuna jin akwai da zai kangare da shehu da muridin shehu duk ba kasa za su je su faɗi cewa Allah su jada ba ƙaryar banza ƙaryar wofi bani isra'ila mara alwala ma sai da ya faɗi su jada a wannan lokaci kuma da rabin goshi suke su jada ido ɗaya na ƙasa na su jada ido ɗaya na leƙo dutse kare faɗi to idan kuka lura da wannan ayar Allah ya ce alam rau kam ahlakna min qablihim min qarnin can gaba yace sun ma an sha'ana min ba'dihim qarnan to me ake cewa qarni abinda ake cewa qarni shine al'umma shine me al'umma jama'a Jama'a da ta rayu a lokaci guda yanzu mutanen da muke raye a duniya yanzu a lokaci guda to wannan al'ummar da ke raye ita ake cewa karni ita ake cewa me karni shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace khairul quruni qarni a dukkan karnuka da ake da su mafi alheri shine karni na mai annabi yake nufi duk jama'a da ta rayu a duniya gaba daya wacce ta fi kowace alheri ita cewa ita ce al'ummar da ta rayu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su wane ne suka rayu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkar darajar rayuwa da suka yi zamani ɗaya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya ba su darajar da har a nada ƙasa babu wani ɗan adam mai iya samun darajar su a duniya wanda ya rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa annabi sallama annabi ya ansa ya zaka ka samu darajar shi annabi ya miƙo hannu ya miƙo nasa hannu suka gaisa hannu da hannu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne limamin sa a masallaci annabin ya kai fatiha shine mai cewa amin annabi na musu wa'azi suna kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai al'ummar da za ta iya samun wannan daraja su kwana tare da annabi su tashi da annabi su ci abinci da annabi su sha ruwa tare da annabi su yi sallah da annabi su ji bakin daga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine komanda su ne sojojin sa su ne surukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da zai aure ƴaƴansu ya aura da zai aure da nashi ƴaƴan su ya aurar wa nashi ƴaƴan kai yanzu ka zo wannan karnin karnin su mai kalmasashiyar hula da su mai ƴan malfa da su trom duk a wannan karnin ka rayu ka ce ka yi daidai da waɗanda suka rayu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu na rantse da girman wanda raina ke hannunsa da ɗaya daga cikin ku ya mallaki zinari da ya kai girman dutsen uhudu ya ɗauki wannan zinari da ya kai girman dutsen uhudu ya bayar fi sabilillah dan a taimaki addini ladar da Allah zai bashi bata kai ladar da Allah zai ba sahabi idan ya bada sadakar mudu ɗaya na masarawa. mudu ɗaya sahabi ya bada na masara ko na shinkafa ko na dabino wannan mudun ya fi wannan dutsen uhudun na zinari lada annabi ya ce kai wala nasifahu ko rabin mudu sahabi ya bayar ladarsa ta fi ladar in ka ba da dutsen uhudu a wannan zamanin da ake ciki wayannan mutane su riga sun yi gaba wasu malamai suka ce abinda ake cewa karni shine lokaci ba jama'ar ake kallo a gane karni ba zamanin ake kallo a gane me a gane karni to su waɗanda suka ce zamani ake kallo a gane ƙarni sai suka yi saɓani wasu suka ce shekara 60 shine ƙarni daya wasu suka ce shekara 70 shine ƙarni daya wasu suka ce shekara 80 shine ƙarni daya wasu kuma suka ce shekara 100 wannan shine saɓanin da aka samu amma malaman hadisi sun rinjayar da cewa shekara 100 shine ƙarni daya al'umma da ta rayu a cikin wannan shekara ɗari to sai a ce ta rayu a cikin wannan ƙarni ina ba ta an gane wannan me hujja su suka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗa wani sahabi da ake ce busir ya ce innaka ta ishu ƙarnan lalle kai za ka rayu ƙarni ɗaya kuma wannan sahabin shekara ɗari ya yi a duniya shekara nawa ya yi ɗari kamar yadda manzan allah ya ambata ya ce za ka rayu ƙarni ɗaya sai ya shekara ɗari sai suka ce to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana menene karni shine shekarun da wannan sahabi ya rayu kuma shekarun da ya rayu shekara ɗari ne to daga nan suka ce shekara ɗari shine karni daya Allah karka saukar da azabar da za ka halakar da mu ka ba mu ikon tuba ya Allah sai Allah ya ce mai a gaba da rama ولو نزلنا عليك كتابا في قرطان فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا wato mai wa'azi idan kai wa'azi mutane ba su gane ba karkata da hankalinka ba kai ne mai shiryarwa ba wane ne mai shiryarwa Allah shi ne mai shiryarwa wanda Allah bai tashi shiryar da shi ba ba ka iya shiryar da shi kada hankalinka ya tashi ka rude ka jije ta saboda kayi wa'azi ba a gane ba to balle saboda yan bidiya sun zage ka balle saboda makiya suna sun zage ka a yi wannan ai sai dai kara maka karfin gwiwa dama me kake tsammanin za su yi su ce Allah ya ba albarka allolinsu da malamansu duka ba su takardar sallama ko su ce Allah ya ba albarka sarkin fawa alƙali ce na ɗaure ka shekara abin da wata biyar sai ga bakin sarkin fawa yana motsi amma ba a ji me yake faɗa ya ce da ta sarkin fawa ba dai tsine ma albarka kake baka ya ce to amma dai ka san ka ɗaure ne ba zan samu albarka ba to waɗanda kuka ɗaure su kuka kai su makabartar tarihi don me sun yi faɗa da abin sun yi faɗa da abin Allah ya sa bayan Allah sai ganewa suke yau sunna ma bai inda ba gane ba yanzu kun ga wannan taron da aka yi abuja wai haka nan kawai wani ya bushi iska wai ga in ya ce akan falwaya falwaya ko wacce take juna da wutar lantarki katon gulab ne yake haskewa amma hasken shehu ne hasken wa gulab ne ko yake ci da wutar lantarki wani sai aka ce kwarai shine shine ya bayyana ya bayyana dama an ce zai zo da shi za a yi kawai sai aka fara hawan falwaya aka hau aka hau ita kuma hukumar lura da igil su koya ta ga za a kakarya mata falwaya ta ce a kashe wutar sai aka ɗauke wuta ana ɗauke wuta ji kake to daga nan kuma sai falwaya ta yi dindin to yanzu an kashe wuta inda gaske hasken shi ne mu gasken mana akwai wanda ya ce wani tun daga ne ba da cewa kai an yi harkar bundan ba shiriri ta a cikin gogo idan Allah bai shirye da mutum ba ka yi shirye da shi saboda haka ba fada za ka yi da shi ba me za ka yi a ita bayani har Allah ya sa ya gani har Allah ya sa har Allah maɗaukin sarki ya sa ya gani ko kuma babban mamaki sai ga wani babban malami wa an tambaye shi wai me gaskiyar bayyana da aka ce wai buɗe bakinsa ya ce kwarai da gaske yana bayyana a jikin bango da cikin ɗakuna wannan karama ce ta waliye ba shakka yana bayyana karama ce ta waliye wai babban malami ne ke faɗin wannan magana wai yana bayyana wai karama ce ta waliye ya bayyana a ɗakin wace ce a ina a ɗakin wace ce ma ya bayyana ya bayyana a ɗakin wace ce ita ma wace ce ta ce gashi a ɗakinta kai ba ka fitowa a masallaci sai ɗakin mata mutane ta ba da sauki tunda ba ɗakin matata ba ce idan ba mutane ba su gane ba kar hankalin ka ya tashi ci gaba da dawa shi ta Allah ya dora maka sai Allah madaukin sarki yake cewa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai suna cewa in daga ce kai annabi ne ka karbo wasiƙa daga wajen Allah Allah ya turo wata leta a cikin ya rubuta cewa shi ya aiko ka za su yi aiki sun yadda za su musulunta sai Allah ya ce saurara ka ji walau nazzalna alayka kitaban fi qirnasin da a ce za mu saukar maka da rubutattan magana fi qirnasin a cikin takarda a cikin me takarda mu sauko da bayani rubutacce ba wai mala'ika ya gaya maka ka sa sahabbai su rubuta ba daga wajen mu Allah mu rubuto da alƙalami na ƙudura mu turo da takarda a rubuce walau nazzalna alayka kitaban fi qirdasin da za mu sauka maka da rubutacciyar magana an rubuce a jikin takarda falamasuhu bi aidihim ya zama sun shafa takardar da hannunsu sun taba eh, ga takarda daga wajen Allah take a rubuce Allah yake laqala allazina kafaru in hadha illa sihrun mubin da kafare sai sun ce wannan ba komai bane sihiri ne bayyana ne da abin da za su fara kenan in ji Allah madaukakin wannan ba zai sa su imani ba laqala allazina kafaru in hadha illa sihrun mubin da kafirai sai sun ce wannan ba komai bane sihiri ne ne. ba za su imani ba wasu malamai suka ce a walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin fa lamasuhu bi aidihim suka yi bincike a cikin littafin suka sa hannunsu suka bincike littafin da Allah madaukin sarki ya turo domin kalmar lamsu tana ɗauka ma'anar shafawa ko taɓawa tana kuma ɗauka ma'anar bincike kamar yadda aljanu suka ce wa an na lamasnar sama'a wa an na sama'a fa wajadna ha muli'at shadidan uba suka ce wa an na na sama'a lalle mu mun binciki sama fa na ha sai muka same ta muli'at an cika ta harasan da tsaro shadidan mai tsanani Allah ya sa mala'iku suna gadin sararin samaniya to kun ga lamasnas sama'a daga wannan kalmar ne aka samu falamasuhu bi aidihim sai sa wasu malamai suka ce a da mun saukan musu da littafi suka yi research suka sa hannunsu suka binciki littafin suka ga gashi a rubuce mu ne muka aiko ka Allah ya ce wallahi kafirai wannan ba zai sa su musulunta ba abinda za su ce in haza illa sihirun mubin wannan ba komai bane face sihiri ne me face sihiri ne bayyana ne Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce me a gaba alarama ka ji wata magana wa kalu sai suka ce laula unzila alaihi malak to me hana a sauko mishi da wani mala'ika kamin ya fara wa'azi mala'ikan ya fara jawabi ya ce to jama'a dai kun gani ni mala'ika ne ta yi kwarai da gaske ga fikafikai na 250 ta yi babu shakka <laughs> idan Allah ba zai tsaya ni dai ba zai tsaya ba sai ce to kun ga Muhammadu nan da gaske Allah ne ya aiko shi shi yasa Allah ya turo na in yi introduce ɗinsa a wajen ku sai mala'ikan ya tafi sannan sai ka zo ka fara wa'azi to ai kaga da sai mu gane Allah ya ko ka sai mu imani da da Allah ka ji bakar magana idan ta kafi wa qalu laula unzila alaihi malak suka ce me ya hana a sauko masa da wani mala'ika da wannan mala'ikan shi zai rinka bada shaida akan sakon da ya zo da shi din nan sai Allah ya ce walau anzalna malakan da a ce za mu sauko da mala'ika laqudiya al-amru Allah ya ce da an yi ta an gama da an yi ta an gama da an yi ta an kare inji Allah da an hukunta lamari me ake nufi da laƙobe Amru? da Allah ya ce da an yi ta an gama abdullahi dan abba zai ce lamatu da Allah zai kawo mala'ika su gama ra’ikan da idanunsu babu wanda zai kwana a duniya wannan rana duk mutuwa za su shehu malami katada ya ce ai laƙuzi amru da a ce an turo mala'ika to da a ranar ƙiyama za ta tsaya domin ranar da ɗan'adam adam zai fara ganin mala'iku kirkiri a nan duniya ka bi ta nan ka wuce mala'ika ya gita ta nan to kiyama ce kiyama ranar ne zaka fara ganin mala'ika a wajen mutuwa zaka ga mala'ika amma yayin da za ka shi a wajen mutuwa ana kokarin zara kanka ne ba maganan ka wuce ya wuce bane amma za ka gan shi ko mala'ikan rahama ko mala'ikan azaba to ran da za ka ga ana giggitawa tsakanin dan adam da mala'iku to ranar tashin alkiyama ne shi yasa shehu malami katada yake da Allah ya kawo mala'ika su ga mala'ikan kiri da muzu a siffarsa ta mala'ika la qudiyal amru da kiyama ta tsaya wasu malamai suka ce a la qudiyal amru abinda ake nufi da an hukunta lamari to da an musu azaba an halakar da su an musu azaba ta tumbikewa gaba daya irin wacce aka yi mutanen annabi nuhu irin wacce aka yi wa adawa irin wacce aka yi wa samudawa to da za a kawo mala'ika su gan shi ƙuru da ido to da abin da zai faru kenan irin wannan azaba ta a tumbuke ku gaba ɗaya a ke ku a yi rugurugu da ku gaba ɗaya ku ƙare da ita ce za ta faru da su a wannan rana ashe mala'ika ya zo su gan shi ƙiri-ƙiri da ido ba alheri ne a gare su ba Allah ya ce sun malayun zarun sannan ba za a jinkirta musu ba ko da ta faɗa ba za a ƙara musu ba in ji Allah mala'ika duk wanda ya ganshi a nan duniya ya ganshi ne a siffar mutum ba siffar mala'ika ba wanda ya ga mala'ika a siffar mala'ika shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa mala'ika Jibril a siffarsa ta mala'ika amma sauran jama'a mu muna iya ganin mala'ika amma ba a siffarsa ta mala'ika ba annabawa sun ga mala'ika ba a siffarsa ta mala'ika ba

sai ake kaga Allahu akbar Allah yake Allah yake lalle labarin bakin Annabi Ibrahim masu girma masu daraja ya zo maka in zakaru alaihi yayin da suka shigo jan annabi ibrahim baki a siffar mutane faƙalu salama suna za suka ce assalamu alaikum ƙala salam ya ce wa alaikum salam gaisuwar bayan allah na ƙwarai kenan mala'iku suka masa sallama shi ma yi mai ya amsa a ƙa'ida an kai ba kokar ka bata masa lokaci ba ka san yi wanda ya kwaso kamiya ya iso nan ba walfauru da gaggautawa maimakon ya zauna ya ta taɗi da baƙi nan take tashi shiga cikin gida kamin an karafa ja'a bai idirin sami yana zuwa ya samu ɗan maraƙi ya sa aka yanka aka gasa nama aka kawo baƙi girmama baƙi abu ne da ke da muhimmanci a musulunci baƙo in ka zo ya zo gidanka in kana da hali haɗa masa gara ranar farko wajibi ne gwargwadon hali da kake da bayan wannan sunna ne ka kara masa kwana biyu ya zama kwana nawa to kwana uku abin da ya saura mustahabi ne ba a dora maka dole ba kana ya cewa bako ya ce wai kan daga nan ina dama za ka wuce ya ce a dama na biyu nan ne zan yi wata uku sai ka ce to ba gidan nan ba <laughs> yau kwanan ka uku saboda haka mana addu'a Allah ya sake ka lafiya tattara jakarka ka sai inda dare maka baka saba wa Allah ba da ya san mala'iku ne zai kawo musu zai je yanka raƙumi a gasa musu na sa a yanka a dan baraki a yanka musu naman dan baraki a kawo musu kenan bai san menene ba bai san mala'iku bane da ya sani ba zai wahala da kanshi ba mala'iku na cin abinci ba da uwa da uba ga mala'iku ko ba su ci ba sa sha ko daya babu wanda ya san adadi na su banda jallagwani sarki daya in je wani malami da aka musu abinci sai ga ba sa cin abincin wannan yasa sai tsorita bako ya zo an kawo masa abinci ya kici yana nuna wannan bakon da kiran ba mugunta tare da shi shine fa awjasa minhum kifa qalu sai suka ce da shi la ta kabkar ka ji tsoro mu ba mutane bane malaiku ne dama a ku ina za ku je suka ce garin annabi lord zamu ci me za ku yace zamu halakar da su to me biyo da ku ta nan suka ce Allah ne ce mu biyo ta nan gurin maka albishir cewa matar ka za ta haihu su masa albishir cewa mata shi za ta haihu kun ga bai gada mala'iku bane saboda a siffar mutane su mala'iku sun je wajen annabi lut ma an ja da rusulu na Si a bihim wa baqahim zara an wa zara wa qalu la taqaf wa ينجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين لوكاشن da malaiku suka je gidan annabi lut a siffar mutane suka je sai ga ga baki matasa kyawawa masu mutunci ai yana ganin su sai abihin hankalinsa sai tashi ya shiga damuwa ya shiga bakin ciki wa baqa bihim zar'a kirjinsa ya kunci yarsa inda zai sa kansa a duniya dan ya san abin da zai faru mutanen garin yan luwadi ne za su zo su kama bakin da tsiya-tsiya su keta mutuncin bakin su liwari da su kuma shi shi kadai ga ya bako a garin bai da dan uwa ko kwara daya balle ya taimake shi bai da kowa shi kadai ne bai da karfin da zai iya hanawa yana ganin wannan yake to da bakin ciki kuma ta zo da suka ga hankalinsa ya tashi suka ce a kwantar da kanka la ta kafa la ta hazan mu ba mutane bane mala'iku ne Allah ya gaji da abin da wayannan mutanen suke ya ce a halakar da su yau za a yi ƙurum us gaba ɗaya kowa ya huta amma in namu na juka wa ahalaka in lamar a tana tanar minar gabiri kai za mu tsiratar da kai iyalanka za mu tsiratar da su amma ban da matarsa duk shekartakar nan da ake kullawa da ita ake yi za ta zama cikin masu dawwama cikin azaba ba za a tsallakar da ita ba ai kun ga da ya gansu abin da ya sa hankalinsa ya tashi bai gane menene ba bai gane mala'iku ba ne haka mala'ika ya zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai ana zaune kawai suka ga wani mutum mai tsananin farin tuba ga tsananin bakin gashi ko gashin shi tilin tilin tufafinsa farikal ya shigo bai yi wa kowa magana ba ya zauna kusa da annabi har ya jingina gwiwarsa a gwiwar manzon Allah sallallahu amma dan sa kuma arsa wanda zai masa magana kuma gashi babu wanda ya san shi amma kuma bai yi kama da bako ba domin bako ne ya kamata a gashi da wata ƴan jaka ko a gari gasa ta dan ya mutse ya dan sha wahalar hanya musamman yadda ake tafiya a wancan lokaci gashi tsaf kamar yanzu ya wanka ya sa riga ya fito daga cikin gidan shi ko babu wanda ya san shi gashi da kwarjini an rasa wanda zai masa magana har ya shigo ya jingina kafarsa da kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya dora tafukan hannayensa akan cinyarsa yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi bayan annabi ya ansa masa bayan ya tashi ya tafi manzon Allah ya kalli sahabbai yace kun san wane ne mai wannan tambayar qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzo ne suka fi sani annabi ce to fa innahu jibril malaika jibril ne kaga da kana wurin kai ma da kaga malaika jibril malaika jibril yana yau zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana zuwa masa a siffar mutum sahabbai suka ganshi a cikin sahabban manzon Allah akwai wanda ake cewa dihiyatul kalbi to shi wannan dihiyatul kalbi malaika jibril siffar sai yake yi idan zai zo jama'a Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi yake cewa ma ra'aitu ashbaha bi jibril min dihiyatil kalbi a duk mutanen duniya ban ga wanda ya kama da mala'ika jibril ba kamar dihiyatul kalbi shi da waye kama da mala'ika jibril da ya kama akwai sahabin da annabi ya ce shi kuma ya kama da dujal <laughs> ya ya rasulullahi da dujal ne kama annabi ya ce kwarai kun yi kama da dujal kusa mai mutumin ya fada ya ce a yanzu ni shi huhu ya rasulallah kama da ne da shi zai cutar da ni ya manzan Allah manzan Allah ya ce la'anta musulmin wa huwa kafiru annabi ya ce kama da kai da dujar babu abinda zai cutar da kai da shi dan kai musulmi ne shi kuma dujar kafiri ne amma dai yi kama da dujar sun yi kama shi kuma dihiyatul kalbi yayi kama da wa yayi kama shi ko da malaika jibril yau ya ƙara yi kama da malaika jibril sai Allah ka gafarta mana to mala'iku suna canja kama su shiga siffa ta mutane amma kama mai kyau a gansu a fili amma ba a siffar mala'ika ba mala'ika a siffar mala'ika idon ɗan adam ba zai iya gani shi ba idon ɗan adam ba zai iya gani shi ba shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa walau anzalna malakan yace da qudi al-amr da za mu sauko da mala'ikan su ganshi da ido kurukuru Allah yake da qudi al-amr da an yi ta an gama da an hukunta lamari a wannan rana da an yi ta ta kare kowa zai mutu ko kuma kiyama ta tsaya a ranar ko a zo da azaba ta bala'i da za a darka ki al'umma gaba daya Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da ramma Allah Sarki. ku ji wani irin سركي na alkur'ani mai girma Allah ya ce wasu daga cikin kamar suna cewa to me yasa da Allah ya tashi turo annabi ya turo mala'ika mana to a huta ai ga mala'ika ne mun dai san ba mutum bane mala'ika ne saboda kan yace Allah ya turo shi mun san da ba daga can ya fito wannan zai kama hankali amma mutum a haife mu a cikin a haife shi a cikin mu kawai ya tashi ya ce shi mala'ika ne sai Allah ce to ku saurara ku ji walau ja'alnahu malakan da a ce annabin da muka turo din ba mun yi matsaya akan mala'ika za mu turo muka sa annabin ya zama mala'ika to ai ba zai yi mala'ikan nan ya annabin nan ya zo a si shi ta mala'ika ba in ya zo a siffan mala'ika kowa tsoro zai ji babu wanda zai yi tsaya balle ya saurare shi kenan walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan da mala'ikan za mu turo ma idan muna so yau jama'a bayani jama'a su fahimta su saurare shi su gane su koyi da shi dole sai mun mai da shi da siffan mutum shi mala'ikan sai mu sa shi dole ya zama da siffa ta mutum zai zo musu ba zai zo musu a siffa ta mala'ika ba to idan kuma ya zo musu a siffan mutum ba siffan mala'ika ba har yanzu dai an gudu ba a tsira ba wala labasna alaihim mayal bisun da su wayannan manya-manyan da daman burin su batar da al'umma so da mun rikitar da su ba za su taɓa yadda cewa mala'ikan bane tun a siffar mutuwa ya zo yadda su suke rikitar da sauran al'umma ƙananan ƙanana da suke ƙasa to da su mun rikitar da su al'ummar gaba ɗaya ba za ta yadda cewa wannan annabin da ya zo ɗin mala'ikan bane domin a siga ta mutum ya zo kenan babu abin da za a yi ana so a gyara su sai dai a turo musu mutum domin annabi ana so a yi koyi da shi a fuskar komi ana so mu koyi cin halal a wajen annabi ko mu koyi ya ake cin abinci ya ake shan ruwa to mala'ika baya ci baya sha in aka turo mala'ika za mu koyi wannan muna so mu koyi yadda ake aure mala'ika na aure baya aure muna so mu koyi yadda ake zama da mata mala'ika bai aure balle a koyi zaman aure aure muna so mu koyi ya ake wa iyaye biyayya shi mala'ika bai da uba balle ya nuna mana yadda ake wa iyaye biyayya muna so mu koyi ya ake tarbiyyar yaya shi mala'ika bai haihu ba balle ya koya mana muna so mu koyi kasuwanci shi mala'ika ba dan kasuwa bane balle mu koyi kasuwanci daga wajensa muna so mu koyi ya ake karban bashi jingina ya ake karban aro shi mala'ika duk wannan ba harka shi bace to wai idan mala'ika za a turo a matsayin annabi ya za mu koyi addini daga wajen mala'ikan kenan idan muna so mu koyi addini dole me za mu koya sai idan mutum aka turo a wannan lokaci ne zai zama mun koyi addini daga gare shi ku je da alkur'ani mai girma yake yin bayani dalla dalla yadda matukar dan adam yana da kwakwalwa dole ya fahimta sai Allah ya ce mai gaba da rama sai yanzu Allah yana lallashin zuciyar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam irin wannan izgili da kafirai suke mashi annabi musarkin haƙuri in kana karanta alkur'ani mai girma dole ka yi wa annabi salati za ka ga irin rayuwar da wannan annabi ya domin ya cece mu a suratul isra idan ka ji irin maganganun da kafirai suka zo suna faɗa wa annabi wasu suna sa mai condition sharuɗa in yana so su imani wa qalu lan nu'mina laka وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا duka ce saurara ka jimu za mu taɓa yin imani da kai ba in kana so mu imani da kai to ka kyakkece mana ƙasar makka kaga yashi ne hamada sahara ka mai da ita ta koma lambu da gonaki ko ina muga wurin ya koma lambu ruwa na ɓuɓɓuga ciyawa fulawa shuke-shuke ka rikidar da wannan sahara ta makka ta koma fadama idan kai wannan zamu imani da kai annabi ne in ba haka ba za mu yi da kai annabi bane ka ji rashin mutunci sai suka ƙara wata magana suka ce me suka ce ta in ba za ka iya wannan ba to bari mu sake sassautuwa muna so mu ganka da wata irin makekiyar gona wanda wannan gona banda bishiyoyin inabi da dabino babu abin da ke ciki daga ce bishiyoyin inabi da dabino bai wadatar ba ko muna so mu ga tsakankanin bishiyoyin dabino da inabi din kuma marmarar ruwa yana gudana a cikin wannan saharar to za mu yi da kai annabin Allah ne sai mu imani da kai in ba za ka iya wannan ba to ga wani أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا تكتب في انزوء بروانا idan kana so mai imani da kai saman nan bantaro ta karkito da idan ta zubo kasa gaba daya <laughs> kafiri akwai rashin hankali yanzu ko rufin ɗakin nan ya rikito akwai wanda zai zauna lafiya a cikin ɗakin nan balle sama sama kaurin da tafiya shekara 500 ta ruguzo suka ce to ba za ka iya yin wannan bagawa ne wani wuta a fiye billahi ka je ka zo mana da Allah mu ganshi kirikiri da ido suka ce a dakata kai ya zo shi kadai in ya zo shi kadai ba za mu yadda ba mala'ika mala'ikati kabila a samu gungu gungu gurub gurub na mala'iku su rufo masa baya su zo mu kiri da muzu da su to sai mai da kai annabin Allah ne kai ka ji baka magana ta ba, to za mu karanta wannan dan ka zage mu ran mai baci yanzu za mu karanta abinda da aka yi wa annabi sannan da wani dan wani sakarai wani dan kauye yi rubutu ko a facebook ko a jarida ko wani abu akan mu ka zage mu har mu waya har ma ya dame mai tada mana hankali wallahi baka yi zama mu karanta wannan abin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada mana hankali wallahi bai tada mana hankali sai dai mun ga ƙarya kai ka jefa wa mutane buha mu ce to sai ka zo ka yi bayani kawo hujjarka eh a wurin da ake bada hujja da mu saboda karka jefa wa jama'a buha amma mu ai yanzu aka fara Allah mun gode maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana sunnarsa sai ta dangana da kowane bangare na duniya wallahi mun fara sa rai muna daga cikin waɗanda Allah zai kai sunnar bangon duniyar a hannunmu idan ka ɗauki ƙasashen europe yanzu cikin taimakon Allah Allah ya sa mun shiga greece mun shiga ingila mun shiga germany mun shiga faransa mun shiga italy mun shiga holland mun shiga belgium mun shiga spain yanzu wannan taro da muka yi a birnin hamburg a germany wanda muka je kwana-kwanan na baya bayan wa'azuzzuka sai da aka gabatar da masabaka ta gasa karatun alkur'ani ta ƙasar europe gaba ɗayanta kaga yaro ƙasar turai yana karanta alkur'ani mai girma ƙira'atan mutkanatan mujawwada wallahi wata yarinya karama da ta zo tana karatun alkur'ani mai girma ko kaiwa ce ka zubar da hawaye kuma a jamani aka haife ta ana aka karantar da ita idan tana jamusanci sai ka rantsa da Allah ba ta san alifin ba amma in ta rike qur'ani tana ta qira'a sai kai wa annabi salati mun nuna wa duniya duka sun gani ko guje wani yake cewa wai wai duk Najeriya wai babu wanda ya ga wa'azin da aka yi a turai wai ba wanda ya ga kasar ko na audio ya ji ko na bidiyo ya gani da Allah jama'a ko da suka gani a nan ko babu kun gani ko ba ku gani ba wanda ya gani ya ce Allahu akbar ko wanda wajen tsamu baka hasara ne akwai mutanen norway sun zo su ne waɗanda ke sakandanoviya su can ƙarshen duniya ne daga su sai kankara wannan zuwan namu ma shugaba ya so mu ƙarisa wurin ba za mu iya zuwa wurin ba har yanzu saboda har yanzu sanyin su ya wuce hankali har san da muka baro sanyin su ya kai minus 20 minus 25 wancan zuwan mu sanyi ya kai minus 35 zuwa minus 40 mu muna cikin hamburg kowa cikin sud da court da ɗaura wuya safa ka sa uku ko hudu wando hudu ko biyar ga riga baka san nawa kamata ba mun daure wallahi sai ga yan uwa sun zo daga Scandinavia wa'azin da muka zo sun taso daga Norway wallahi t-shirt ne a jikin su da muka ce yaya su wallahi zafi suke ji na ce Allah ɗaya gari ba ba na ce shugaba za mu sa garin sai ya ce wallahi daga taɓa koma Najeriya <laughs> amma dai sanyi na ƙara raguwa muna jira ya ƙara raguwa dai dai Allah sai mun je sai mun je inda daga nan dan adam ya kare ko ba neman kudi za mu je ba kai sunna ta annabi muhammad yanzu wannan tafsiri da muke yi sautin sunna europe suna kwabarin tafsir ɗin life ake kwabarin nashi duk europe gaba ɗaya suna kallon wannan tafsirin da muke yi suka ce suna so su rika kallon wannan tafsirin a lokacin da muke yi shi sai da muka hada su da jami'in sunna tv ga can suka karɓi sa su yi adin a shafin su na facebook yadda za a iya bashi dama daga nan ya iya shigar da abin da ake bukata a shigar ta facebook muna yin karatun live suna kallo daukakar sunna ta manzan Allah sai ka samu dan kawai yana nan bai ma ta ina tarfa addini bai ma da wata alaka ta kota ko ta nesa da musulunci iya abin da iya zagin masu wa'azi abin da ya kware kai kenan kuma abin da zai baka haushi sai ka samu wasu shedanu ne suke daurewa abin gindi amma gaskiya za ta bayyana ana ramar mai suka kara gaya wa annabi ne أو يكون لك بيت من زخرف أو ترضى في السماء ولن نؤمن ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل تنزل علينا كتابا نقرأه يا النبي يتي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا kuma ce ko saurara kuna so mu imani da kai ayo muna so mu ta gida wani gida na zinari ka gina gidan ne gidan zinari ko ɗaki na zinari wanda zaka rika shi kaji kaji ko sai an gina gidan zinari zai yanzu autar katin sama ko kuma yanzu a share fili muna kallon ga kana tattakawa kana hawa sama ba tsari ba komai jama'a su bude fili yanzu mu ga ka tattaka ka sai suka ce ke saurara ma ɗaya ne wannan nuna nuna nuna ƙiyika in ka tattaka ka faɗin ma nuna za mu yadda ba hatta fi na zula alaina kitaban na ƙararru sai in ka karɓo wasiƙa can daga wajen Allah ka kawo wani mana mun bude mun karanta mun ga Allah ya yi bayani dalla dalla cewa ni Allah ne na turo Muhammadu ku imani da shi to nan ne za mu iya dubawa ne Allah ya ce wa annabi ce kulka ce musu subhana rabbi sarki tabbata ga ubangiji na wayannan abubuwa da kuma kirga sun fi karfi na ba zan iya ba hal kuntu illa basharar rasula ni ba kowa bane face mutum ne mai isar da aika banda wannan babu wani abu da zan iya yi Allahu akbar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik